أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna cikin zance na wajiban nan na sallah muka wannan bagire yau da za mu yi zance a kan wannan lamari yani a cikin wani halayya ne mutum idan kai niyan wani sallah zai zama wajibi a kanka ka bar sallah da kai niyya a kansa ka koma kai niyya kan wani sallah daban a cikin wannan halayya da za mu ambata wajibi ne mutum idan kai niyya kan wani sallah ka bar wannan sallan nan kai niyya ka koma kan wani sallah daban hali na farko idan mutum kana sallar la'asar hali na farko daga sallar la'asar ka koma zuwa ga mai sallan azahar alhali tsakanin da kake cikin tsakiyan sallan la'asar ka tuna cewa ai ba ka yi sallan azahar ba ko a'a sallan ka bai inganta ba matsalan ka yi sallan azahar ba da alwalla ba to a nan sai ka yi uduli ka yi ka koma zuwa ga mai sallan azahar hali na biyu daga sallan isha'i zuwa sallan magariba halin da kake sallan isha'i sai ka tuna cewa ba ka yi sallan magariba ba amma da sharati matukan ba ka shiga cikin ruku'in raka'a na hudu na sallar isha'i ba to a wannan hali sai ka koma zuwa ga mai magariba amma izan ka shiga raka'a ruku'in raka'a na hudu daga sallan isha'i to sai ka yi gini a kan mai sallan isha'i kuma wannan sallah ya inganta bayan ka yi sallama sai ka tashi ka zo da sallan magarba wannan halayya guda biyu da muka ambata su ne halayyan da yake ka niyan wani sallah sai ka bar wannan ka koma zuwa ga mai sallan da yake gabaninsa sa'an nan sake niyya a cikin wayan nan halayya kuma da za mu ambata ba lehe. wannan da muka fada wajibi ne wannan halayya guda biyu da muka fada wajibi ne wannan da za mu fada yanzu ba laifi idan mutum kana biyan sallan la'asar kame ka bar niyan sallan la'asar ka koma kan niyya mai kan biyan sallan azahar ka yi niyya za ka biya sallan la'asar kuma akwai mai bashin sallan azahar kanka sai ka yi niyya ka koma kan sallan la'asar ba laifi hali na biyu daga isha'i zuwa magariba amma kamar da muka yi zance da sharatin baka shiga mai raka'a na hudu ruku'in raka'a na hudu na daga mai sallan isha'i ba sa'an nan mutum kana mai sallan ada'i sai ka koma mai kan mai rinka wani sallan da ake binka kana sallan azahar yanzu sai ka tuna cewa me ana bin ka sallah a zahar na jiya sai ka me ka koma niyya a kan wannan ba laifi sa'an nan kana sallan jama'a sai ka yi niyya me kan furada shi ma ba laifi mutum kana sallan jama'a ana cikin sallan jama'a masalan sai ka tuna cewa akwai wani abu da yake darura ya kamata me ka yi sauri ka je me ka riski wannan abin to in ka ce za ka saura cikin sallan jama'a kamar yadda wayansu hani sallan asubayi ya ja ma mutane surata ankabut in ka ce za ka bi wannan sallah ya kare surata ankabut yani wannan bukata mai muhimmanci ba za ka riske shi ba sai ka mai ka bar sallan nan yani na jama'a kai niyan mai za ka yi sallan furada ka yi sallamanka ka je ka riski bukatanka bayan haka za mu zakara wayansu za mu ambata wayansu halayya a cikin wannan halayya wayannan halayya da za mu ambata yanzu daga wani niyan wani sallan zuwa ga mai wani sallan bai inganta ba kana sallan azahar kai niyan barin sallan niyan sallan zahar ka koma ma la'asar wannan bai inganta ba daga magariba zuwa isha'i bai inganta ba idan ana bin ka sallah sai ka tashi kana wannan sallah ka bar wannan niyya daga sallah da yake mai ake bin ka bashi kai niyan sallan a da'i shi ma mai wannan bai inganta ba sa'an nan kana sallah furada ka bari ka mai da shi niyan sallan jama'a daga ihtiyati wanne yake wajibi bai inganta ba kana sallah wanne yake mustahabbi ka koma da shi sallan wajibi shi ma mai bai inganta ba sa'an nan daga sallan mustahabbi zuwa wani mustahabbi daban shi ma bai inganta ba sa'an nan daga sallah wanne yake wajibi zuwa ga mai eh, mustahabbi shi ma bai inganta ba sai dai mai a bagire guda biyu bagire na farko shine a azahar rana ta juma'a kamar yadda muka sani an so mai a karanta rana ta juma'a suratul juma'a to sai ya manta bai karanta wannan sura ba sai karanta wata sura daban ko ya fara karanta wani sura daban ya kai a rabin wannan sura ko ya wuce rabin wannan sura to lokacin sai mai da wannan sallah da ke yake yi abin nan sallah na mustahabbi ya so ya sallama ya tashi mai ya kawo sallansa ya so mai karanta sura ta juma'a sa'an nan izan mutum yana sallah wanne yake mai wajibi sala yana sallan azahar bai shiga raka'a ta uku ba sai aka soma sallan jama'a to a nan mustahabbi ne saboda mai ya riski sallan jama'a yana so ya riski sallan jama'a ya samu lada mai yawa sai mai ya zamna a raka'a na biyun ya sallama mai da shi mai nafila saboda ya riski sallan jama'a a kan bisa haka idan mutum na sallan azahar sallah wanne ke furada sai aka da ikama za a yi sallan jama'a idan bai shiga raka na uku ba yana son me ya bar wannan sallah domin ya riski jama'a sai ya sallama a raka'a na biyu sai me ya riski sallan jama'a wajibi na biyu a cikin wajiban nan na sallah shine takbiratul ihram wannan kabbara da shi mai ake bude sallah izan mutum kuwa yi wannan kabbara kabbaran harama dukkan abin da yake ya halatta gare shi gabanin wannan kabbara to zai haramta gare shi kamar ci da sha dariya da kuka ire waɗannan abu duka mai sun haramta bayan ya yi wannan kabbara menene wajiban kabbaran harma ya kamata mutum ka yi kabbaran harma da harshe na larabaci wannan kuwa yake ingantacce na biyu a lokacin da mutum za ka ce allahu akbar ya kamata cikinka ya zama na mai yana ciki wani hali na nasuwa yani ya zama na ka su? sa'an nan mai kace Allahu Akbar. Hukunci na uku, ya kamata mutum a lokacin da za ka yi kabbara harma. Kai wannan kabbara, wannan kabbara kuma ya kasance izan ba wani uzuri kai da kanka ka ji wannan kabbara yani mutum kada ka zo ka yi kabbaran har ma yani kai da kanka ma baka ji abin da ka fada ba yani ka cira muryanka kai da kanka ka ji wannan kabbara amma idan ya zama na muryan mutum ya shake ne wannan mai ba laifi in ba uzuri kamata ne kai da kanka ka ji kabbaran harma abin da yake ihtiyati na wajibi idan mutum ka kasance kana karanta wani abu gabanin kabbaran harama to kada ka gama wannan abin da mai da kabbaran harama matsalan bayan mutum ka da ikama akwai wasu addu'o'i da aka so mai ka karanta su gabanin kabbaran harma مثلا يا مسيء قد يا محسن قد أتاك المسيء وهل يرحم المسيء إلا المحسن wannan kada ka gama shi da kabbaran harma masalan kaka ce wahal yarhamul musi'a illa almuhsinu Allahu akbar la wahal yarhamul musi'a illa almuhsin Allahu Akbar kada ka hada A kan haka mustahabbi ne ga mai sallah lokacin da zai yi kabbaran harma da dukkan kabbara da zai yi a cikin sallah tsawon zai yi kabbara gabanin ruko'i ko gabanin sujjada ya cire hannunsa Allahu akbar ya yi kabbaran harma in zai ruku ya cire hannunsa wannan abu ne da yake mustahabbi a lokacin da mutum zai kabbara a cikin sallah ya cire hannunsa ina ji wannan shine karshen zance abin da ya danganci wayannan wajibai guda biyu kuma wanda suke rukuni kamar da muka yi bayani bambancin tsakanin wajibi wanne yake rukuni da wanne yake ba rukuni ba insha Allah a sabon saduwa za mu ci gaba da zance a kan rukunan nan na sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu